mata ba a daidai lokacin al'adarta ba nan ba ya ce bi nafsihi ba to jinin da ya zo ba bi nafsihi ba ba kamar misali jawo jinin ake lokacin al'adarta da yi ba ta yi wani abu ko ta sha wani magani sai jini ya yanko mata shin ita ma za ta daina sallah ta zauna har sai jinin ya ɗauke a shi wannan ba al'ada ba ne ba zai hana sallah ba ba zai hana jin ibadu ba sannan mata da suke fulani irin misali tsaye da aihuwa a ko kuma misali za mu ce a menene tazara yauwa tazara ba da tazara aihuwa da tana aihuwa duk tsakanin shekara biyu ko duk shekara ko kuma tana aihuwa duk shekara uku sai ya zama dai ita yadda take aihuwa in ma shekara ɗaya ne in ma shekara biyu ne ita bai mata ba tana buƙatar ta samu tazara a tsakanin aihuwar wannan da wancan misali a samu tazara kamar ta shekaru uku ko fin haka gwargwadon yadda ita matar take so ita da mijinta to wannan matar sai ta je asibiti sai asibiti suka tsaga jikinta suka sa mata wata roba ko kuma ta je asibiti a wannan matar aka ba ta wata kwayar magani take sha ko kuma ta je asibiti suka ɗora ta akan wata allura da aka yi mata wannan abubuwa uku da na faɗa kowanne daga cikinsu ana samun tazarar aihuwa ta hanyarsa kuma ana yin planning da shi kowannen robar ko kuma ƙwaya ta magani ko kuma wannan allura masanan za ku ga akwai ita wannan robar da ake amfani da ita galiban ita ba wai duk da yake ba zan ce duka ba iya dai wacce na sani ita ce da aihuwa ake yi da ita ba tazara take bayarwa ba sannan akwai ƙwayar magani ƙwayar maganin nan mutane suna iya zuwa kemis su saya wanda idan har mace misali ta samu misali a ce juna wanda ga baki ɗayan junan bai ku sati ba ko sati biyu wanda yake wannan tsakanin bai kai har ya zama gudan jini ba to kai tsaye idan ta sha wannan kwayar maganin tana ruso abin da ya je zauna ya taru a mahaifar na bani sai ya sufi in ma misali ciki na sati ɗaya ne ko sati biyu ko dai daidai kai wata ba ko a ce bai kai kwana arba'in ba wannan kwayar tana zubar da shi to ita ma wannan ƙwayar in an sha za ta iya canza wa mace tsarin yanayin al'adarta haka nan wanda suka yi allura za a ga suna samun irin wannan za a ji matan suna complain cewa jini yana musu wasa ko kuma jini ya rikice musu to idan jini yana musu wasa ko ya rikice musu yayi lasi a nan gurin fahimta mu ba muna magana akan halaccin amfani da kwayar ko rashi bane mu muna bayanin hukuncin jini ne yawa don haka mutane su fahimta kar a ce na ce mutane su yi planning halal ne ko ba halal ni ba shi yake magana a kai ba ni ina magana jini ne kawai yawa to ni mutane wasu gaba daya fahimtar tasu ba daidai take tafiya ba yanzu wannan bayanin da aka yi sai wani ya ce ai malam ya ce planning ya halaka ko malam ya ce planning ba kyau ni ba shi nake magana ba kawai in an ne jini ya zo da shi na ƙarshe kawai wannan shi ne abin da muke magana a kai a to idan wannan jini ya zo ta hanyar allura ko ta hanyar roba ko ta hanyar wannan kwaya sai jini yake zuwa a lokacin da ba shi ne aka saba ba to abinda mace za ta yi kai tsaye shi ne ta yi ƙoƙari ta zama ta kiyaye kamannin jini da aka faɗa ta yi ƙoƙari ta kiyaye kamannin jini da aka faɗa ma'ana kamannin jinin al'ada da kuma kamannin jinin da ba na al'ada ba za mu faɗe su kamar haka shi jinin al'ada za a gan shi jini ne da yake zuwa baki-baki haka da irin kamar silkin datti datti na jini ba jini ne fiye da zaka gan shi jini kamar mutum ya yanke a jikinsa jini yana zuba ba to idan mace ta ga wannan shi ma alama ce ta cewa jinin da yake zuwa mata jinin al'ada ne bayan wannan daga kamannin jinin al'ada jinin al'ada yana zuwa a hankali a hankali ne wani lokaci ma duk yake shi kuma jinin da ba na al'ada ba yana gaugawa yana zuwa ba a hankali ba sannan shi jini na al'ada idan ya tashi zuwa wa mace yana zuwa da sanyi a cikinsa haka yana da ɗan sanyi shi kuma jinin da ba na al'ada ba yana da ɗini yana da ɗini shi jinin da ba na al'ada ba a sannan shi jinin da ba na al'ada shi jinin al'ada idan mata za su shinshina shi idan mutum ya shinshina zai ji jinin al'ada wari yake yi shi ba karni yake ba shi kuma jinin da ba na al'ada ba irin jini haka kamar na cuta ko na shi wannan wasan jini ko na matsalar karni za a ji yana yi ba wari ba to wannan alamu hudun zai wahala jinin al'ada ya ƙetare musu sannan kuma zai wahala shi jinin da ba na al'ada ba ya ƙetare musu to idan mace ta san wannan idan ta je ta tsaye da aihuwa ko ta je ta yi planning ko ta je misali a tana amfani da wannan kwaya to za ta iya fahimta daga wannan hanyoyin da muka fara za ta iya fahimta daga wannan hanyoyin da muka fara cewa jini kaza da ta gani ba jinin al'ada ba ne to daga ya zama ba jinin al'ada ba ne